Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM sai kuma Alfa rediyo a kumasin kasar Ghana da ma shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada so dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. Yau sha hudu ga watan Disamba shekarar 2017 za mu yi magana ne akan matsalolin da mata ke fuskanta wajen haihuwa da yadda abin ke daɗa tsamari. Mm. duk da yadda ake faɗakarwa mata suna zuwa asibiti ana ƙara faɗakar da su mm. idan aka duba kamar namban matan da ke da ciki da suke zuwa awo a nan ƙasashen mm. kai yawan matan da ke zuwa awo a wasu ƙasashen ba da suka ci gaba to na farko kenan kuma a lokacin awo ne ake faɗakar da mutane ga irin matsalolin da za ku fuskanta ga yadda za ku kiyaye da su kaga wa'anda ba su zo awon ba za su iya fuskantar wa'annan matsalolin mm. shi yasa mu a nan kamar sauran garuwan ba suke fuskantar wa'annan matsalolin mm. sa'annan kuma ga yawan ruwa mm. idan aka duba mu nan za a ga mace ɗaya ta haihu so bakwai takwas wata har goma biyu sakonnin da muka tambaye ku na tambayar mu kuka aiko mana amsa a shafin facebook da twitter da instagram su ma suna nan tafi sannan za mu ba ku damar buga mana waya a kan lambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin jin yadda abin yake ta bangaren da kuke. kai tsaye bari mu je ga amsoshin mu na tambayar da muka muku a shafin facebook da twitter da ma instagram sakon farko daga shehu adamu rijau ya ce eto eh a nan inda nake dai wato karamar hukumar rijau da ke jihar neja babban ɗaya daga cikin matsalolin da ke fuskantar mata a yayin haihuwa ba zai wuce rashin kayan aiki da ake bukata a asibitoci da ake da su ba inda za ka ga kafin mace ta haihu sai ta galabaita domin babu kayan aikin da za a yi mata aiki yadda ya kamata sai kuma cikin ƙauyuka inda su kuma a can asibitocin ne ba su da shi kafin su shigo gari wasu lokuta sai ka ga mai haihuwar ta rasa ranta sai sama'ila sufati sankalawa ya ce yau da gobe mu dai a nan yankin da nake matsalar na daɗa raguwa sakamakon wayar da kan mata da mazajensu da akan yi zuwa wajen da akan yi idan sun je awo kenan tun mm. lokacin da aka samu ciki har zuwa haihuwa ku tashi mm. lafiya to sai kuma zaharaddin umar baban yara bici ya ce salam yau da gobe mu ma a nan garin bici da ke jihar kano abin haka yake kalubalen da ya hada da fuskantar wulakanci daga ma'aikatan lafiya wato na asibitoci kenan wajen da su suke karɓar haihuwa da kuma rashin kuɗin da za a yi amfani da shi wajen siyo wannan siyo wancan tun da dai gwamnati ba ta taimakawa da irin waɗannan kayan karbar haihuwar na gode ku tashi lafiya sai sufiyanu gumal zangon daura ya ce tabbas yau da gobe a yankin muka an samu raguwar kalubalen haihuwa da mata suke fuskanta sakamakon zuwa asibiti yayin da suka samu juna biyu To sai kuma Dauda Garba bin Affan Fatuskum ya ce salam filin yau da gobe. Mai sa'a mai sa'a ko? Mai sa'a mara amarya. Oh, mai sa'a. Oh, to. <laughs> wato an daɗe kenan mm. to gaskiya matan karkara sun fi shan wahala wajen haihuwa wanda tsakaninsu da asibiti kusan kilomita bakwai sai dai a ɗoro su a shanu ko kuma keken shanu kenan ko mm. a kawo su kuma sai ka ga ka sha biyun dare zuwa karfe ukun dare aiko mm. akwai wahala Kwarai sai DC Washington Mubi ya ce a zahirin gaskiya mu ma haka abin yake a nan yankinmu ya kamata gwamnatoci su ƙara wayarwa mata da kai dangane da muhimmancin zuwa asibiti domin wani lokaci iyayen namu mata ba sa son zuwa asibiti ganin cewa da yawa daga cikin masu mutuwan ba za su ba sa zuwa asibiti sai sun galabaita. Mm, to Allah ya kyauta. Sai Adamsi Kulani ya ce, Ni kam ƙauye na da nake ban taɓa ganin mace an mata tiyata ba don ta gagara haihuwa da kanta wato bai taba gani ba kenan mm. a gida suke haihuwa sai dai na zo birni na gada sai da na zo ba mm. sai su Ilyasu Magami ya ce yau da gobe wannan matsala kusan kowa ina ana samunta har a mu ma haka abin yake. Ya kamata masu juna biyu su rinka ziyartar likita akai-akai. Hakan zai sa idan akwai matsala a yi saurin ganewa tun da wuri ku tashi lafiya. To amin amin. Sai mm. Abdullahi Laki Funtuwa ya ce hakika wannan matsala babu inda babu ita a asibitocinmu a Najeriya don ma ba a kama don ma ba a kama suna <laughs> da na mm. faɗi wata likita a garinmu da za ce mata ok da za ka ga mace za ta haihu mace yar uwarta tana wulakanta ta ko waɗanda suka kawo ta muna fatan hukumomi za su duba wannan lamari wato irin likitocin nan da suke yin abin da bai dace ba mm. na kyara da hantara maimakon mm. lallabawa mm. to sai adamu muhammad dan bojiwa ya ce yau da gobe ni ma inda nake haka abin yake gaskiyar magana akwai kalubale sosai ga mata masu haihuwa abin bakin cikin ma ko da asibiti mace ta je wani lokacin ba sa samun kulawa sosai fatanmu dai allah ya kawo mana mafita To amin amin. Mm. Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa ya ce hakika akwai matsaloli da mata ke samu yayin haihuwa a jihar mu ta Katsina. Sai dai sakacin matan da ba sa zuwa domin ga do, matan suke da sakaci mm. domin ga magunguna kyauta da kayan aiki a fadin asibitocin da muke da su a wannan kasa eh, ne ko ake samu a wannan wanda ke sa ake samun sauki na asarar rayukan da ake yi na mata masu haihuwa a jihar katsina wato akwai mm. magunguna amma mata ba sa zuwa mm. in ji wannan shi manika eh sai hassan na husaini muhammad ya ce yau da gobe a gaskiya a nan abuja mata suna fuskantar matsala a yayin haihuwa ganin yadda ake fuskantar matsalar tsadan magani idan matarka ta kamu da nakuda san ba za a taba ta ba har sai ka biya kuɗin da suka faɗa ya mm. kamata gwamnati ta dubi wannan lamari a tashi lafiya lafiya dai tafi komai kan mm. ah, sai kuma maryam aminu kano mai da garku ta ce tabbas mu dai a yankin wato garin maida mata na fuskantar kalubale a lokacin da suka zo haihuwa amma babbar matsalar ita ce auren wuri da ake yi wa matan da fatan za mu gane illar yin haka mu daina sai daga ƙarshe kabiru je ke kara ya sokoto ya ce tabbas yau da gobe ko shakka babu ni a nan cikin birnin sokoto inda nake zaune matsalar haihuwa da mata ke fuskanta abin ya ragu saboda wayarwa ma'aurata da kai da jami'an kiwon lafiya suke tashi tsaye gadan-gadan suna yi wa al'umma amma wallahi har yanzu a ƙauyuka tsugunna bata ƙare ba wata in ta fara naƙuda tun kafin a kawo ta asibiti ta galabaita to Allah ya sauki mu gode a ci gaba da turo mana da sakonni wannan haka yake mm. To kamar yadda muka ce safinatu za mu mm. ba wa masu sauraro dama domin kafin likita ajiyar da muka yi mm. su dan tofa mana albarkacin bakin su ji a yankunan da suke abin yake lambar da za a same mu a kai ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Mm. to ai na ga ya kamata kafin a dan abin na ya kamata mu dan shakata ko mm. eh to haka yake lafiya jarin talaka a masu mulki na bautar da shi rayuwa ba ba yanzu kama karya ake ilimi rayuwa so mulki ta bar mun kashi rayuwa ba warwarfa to rayuwa kan jarin talaka shi take lafiya mm. eh, to ga wani daga cikin masu sauraron da muka samu kira da muka ce zamu bari su dan tofa mm. salamu alaikum salamu alaikum alaikum sa barka da aiki yawwa da wa muke magana kuma daga ina A'a magana da sanusi da kakumi karamar kuma bakwar jihar katsina to barka da warhaka yaya abin yake a wurin a kakumi. Hello? Eh ni ce abin yake magana mata masu haihuwa a kakumi lafiyarsu. A gaskiya mu abin hira alhamdulillah domin Allah bakin gwagwado suna kamantawa kuma muna fata Allah ya tsaro mu gwamnatin nan nasara bisa ayyukan da take alkhairi. To amin amin. To mun gode sosai mun ji daɗi da muka ji haka. jihar Katsina Bakori. To mun gode Sanusi Ibrahim. To kin je ce a Katsina kukan alhamdulillah ya To mun gode ma Allah. To ma da Allah ka ake so. <laughs> Eh to ga wani nan sabila. Eh assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To da wa muke magana? mai magana anas daga garin kinno a karamar hukumar lamurde a jihar adamawa to malam anas muna jin ka ya abin yake a wuraren ku eh, eh to gaskiya a nan dai suna kokari sai dai kawai dan matsalan da ake samu shine wani lokaci idan mm. ayya kai na so in ji mace matsala ce ya mm. eh, layi ya masa tusu amin amin mm. to daga yare lamur da kenan a adamawa ko eh, eh to ga wani salamu alaikum Alhaji Muhammadu ne to Alhaji Muhammadu daga ina daga karamar hukumar lamurbe eh To, yanzu ko wani Anas ya sauka, kai ka kora shi kenan. <laughs> To, muna jin ka. Abin mu haihuwar mata gaskiya akwai matsala kwarai da gaske saboda likitocinmu gaskiya suna da shan eh, damuwa sosai sosai. Kamar wace irin damuwa? damuwa ita ke inda duka kai kai majinyaci kakkai sai likitocin sai su sai doka abin ga su fi karfaka da wuri-wuri har a kai wajen ta gayyara. Allah sarki to to to to Allah ya kyauta mm. muna kiran hukumomi wanda abin ya ya abin tsadar a kansu don Allah su rinka taimaka ma talakawa idan suka kawo abin ga abin ga marar lahiya a rinka taimakawa da wuri da a amsa shi. To mun gode Alhaji Muhammadu daga Lamur da jihar Adama da fatan sun ji. Mm. To assalamu alaikum. Assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam. Da wa muke magana? Gaisuwa da fata alkhairi a gare ku. Kai ma haka. Muna ansawa. ansa kuma. kuna tare da Muhammad Tajuddin da ke garin Kwangila kuma sarkin yakin Ibrahim Magu. To barka da warhaka sarkin yaki. A barkan ku dai gaskiya muna jin daɗin wannan shiri. Kwangila Kwangila Zaria amin amin Kwangila Zaria? Eh Kwangila Zaria ba kware kuwa. Eh, to yayi ka san na na na dan san garin daidai gwargwado. Eh a da yake kila ka taba za jami'a Ahmadu Bello dole ka san. An eh, nayi makaranta dai a Zaria kan gaskiya to muna jin ka. Eh eh gaskiya ne wata ni bangaren zan dauka wannan harka na bangaren kamar lafiya din da ake magana. Mm. muna kira ga akwai kamar asibitoci harka wanda akwai gwamnati da ta yi mana alkawari na kamar kananan hukumomi haka wanda za su gingina hmm. hmm. to muna roƙo don Allah muna ƙara tuna mata da kuma eh, eh, duba yadda za a sa magunguna a wannan wurare hmm. to mun gode sosai Muhammadu Allah ya sa sun ji to ga wani kiran salamu alaikum Muhammadu daga Zaria kenan to wane ne yanzu yawa alaikum salam wane ne kana magana da Hamza kana magana da Hamza ai eh, kana magana da Hamza Doro daga jihar Taraba to Hamza Doro barka da warhaka to da ra'ayi na dai shi ne yau gaskiya ya kamata su likitoci ya kamata su ringa shiga kauyuka suna duba bara su mm. wanda ya kamata mm. masu cikin ya kamata ko ba gaba saboda mm-hmm. gaskiya mai amfani likita ya kamata shiga kauye ya ringa duba masu ciki da sauransu wanda ba su lafiya ko ba gaba to muna godiya sosai aka shiga mana a eh, asibiti za a duba ko a gida gida zai dinga eh, bi ne ce to <laughs> yawa a ringa shiga lagare da a ringa shiga dai kawai kawai ka din da ringa duba su da ko ba ka ba ba eh. ka gani lokacin siyasa ya zo ba ana shiga kawai ka ne ba da ma ko ka ba oh kamar yadda yan siyasa ke shiga ƙauyuka to to ai wannan lafiyar ka ce eh. ka jira sai an zuwa <laughs> same ka kai bata ka je ai eh, ko a daidai ga kokari ana zuwa eh, yawa to Allah sa kuma su giggina muku wuraren shan magani idan babu da asibitoci kanana mm. muna muku fatan haka mun gode sosai malam Hamza salamu alaikum wa alaikum salam wane ne eh eh wane ne daga ina Hassan ne daga ainihin zaki local government a cikin garin a jihar Bauchi. To, ni ma nan Usman ne da safinata daga ainihin VOA. Muna jin ka. Yawwa, to, kamar yadda ake son a bayyana matsalolin da yake faruwa hmm. a wannan bangare na lafiya. Hmm. Fatanmu da mu da ainihin wannan gwamnati ne Ubangiji Allah ba ta ikon sake farfadowa da hanyar da za ta kara mana hanyoyi daban-daban da da kan jama'a. Amin, amin. Kuma muna fata a Buhari kamar yadda dau <clears throat> niyan wayar da kan jama'a. Eh. Ubangiji Allah ya sa ba shi iko da dama. To maganar lafiyar fa kuma da muke. Shine ai na Ai na ji kai wani wuri da eh, daban. Eh. Ina maganar lafiyar. To ga ya babu Buhari akan lafiya. Ai mu yanzu babu wanda zai kawo mana zaman lafiya da lafiyan kanta Allah na tuba bayan Allah sai babu Buhari din. To muna godiya. Eh kakai tuya kamanta da albasa. Eh to lafiya jarin talaka in ji Aminu Ala Sabina. Mm. Ina bautar da shi rayuwa ba warwarwa. Yanzu kama karya ake ilimi halawa shi. To yanzu bari mu ji daga mu ji a lamarin yake daga bakin wata ƙwararriyar likita Aisha Abdulrahman a tattaunawarsu da Usman da suka yi a waya. Salamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatu. To da muke magana cikin shirin yau da gobe. A Dr. Aisha Abdulrahman. To Dr. Aisha Abdulrahman muna magana ne yau akan maganar a turance maternal health na mata wato maganar mata masu haihuwa iyaye da sauransu dai matsaloli mata suna ta fuskantar matsaloli da yawa na maganan lafiyarsu a maganan haihuwa da renon 'ya'ya da sauransu me za ki fara shimfiɗa mana akai na farko dai matsalolin haihuwa ba suka fara ba an yi kwana biyu ma ana ta fuskantar matsaloli kala-kala. Hmm. Akwai matsala idan mutum na da ciki wasu matsalolin sai gurin haihuwa ake samun su, hmm. wasu matsalolin kuma bayan haihuwa ake samun su. Hmm. To me ke kawo kamar wani iri kafin haihuwa? Ok, wasu matsalolin da ake samu kamar kafin a lokacin haihuwa shine kamar matsalar zidda jini ko zidda ruwa ko kuma rashin jin motsi na yaro. Mm. su ne wasu abubuwan da akan samu tun cikin na karami ma wasu matsalolin da ake samu kamar amai mm. mace ta dinga laulayin ciki da yawan amai tun da cikin na karami mm. sai kuma daga bayan ciki ya dan daya akan samu matsalar ko hawan jini ko zuke ruwa da jini kuma duk matsaloli da ake iya samu sai kuma in can in ciki ya kara ɗagawa akan samu raguwar motsin yaro idan kuma mutum ya zo yana nakuda ne aka fi kiwon masu da matan Mm. akan samu matsalar hawan jini ko matsalar jijjiga kuma naƙuda ta biyu sai ana naƙuda ba a gama ba mm. ko kuma dan fitowa ko dan ya zo a gicciye mm. ko a samu problem din abin da ake kira cord prolapse kamar wannan jijin um, ta fito a dan ko kuma matsalar zuba jini baya a ta zuba jini da yawa wani ma sai an yi wa mutum operation eh, su ne um, sama matsalolin da mata ke fuskanta in suna da shi to amma misali yanzu um, a matsayin ki na likita yawanci irin wannan abubuwan da suke tasowa yaya ne yake faruwa ko kuma ya za a yi in ya faru eh, to yadda ake yi shine um, akwai kiya ɗin da ake ba mace in kana da ciki Mhm. to su da yawa a jurin wannan kiya din ne ake ce ma antenatal care mm. ana gaggaya musu ana faɗakar da mata kan wasu matsalolin da za su iya samu idan suna da ciki da hanyoyin da za su su gane cewa suna da wannan matsalar da kuma abin da za su mm. da yawa abin da ake gaya musu shine ko yawan amai ko da jini ko yaro baya motsi sosai ko kuma sun ga suna zidda ruwa to sai a ce musu su zo asibiti da gaggawa mm. idan suka zo asibiti a duba a confirming a ga menene matsalar in har akwai matsala Mm. ba ba kula ana ce masu tafi da ita an kuma akwai suna zara da a gawar irin matsalar ce kowace matsalar da abin da ake yi ana kwantar da su ne a dinga ba su magunguna ana dinga sa asibiti to matsalolin da mata ke samu idan suna da ciki ko wurin haihuwa ko bayan an haihu suna da yawa amma zan yi mm. bayani kan wanda suka fi samun mata kamar mu common ones ne yawa to farko kamar akwai bari da ake samu mm. to kuma bari akan same shi ne isan da ciki ke karami za a fara da zub da jini kuma shi hmm. bari kala kala ne hmm. akwai wanda za a yi komi da komi ya fito an rasa dan kenan hmm. akwai kuma wanda za a yi bari wanda mutum zai mace za ta dan zub da jini amma bayan dan lokaci cikin zai ci gaba da girma nan ba matsala to mukan faɗakar da mata cewa in dai mutum na da ciki kamar karamin ciki haka ya fara da jini to yanzu asibiti da wuri sai a duba a ga shin wannan barin irin wanda ya riga ya fita ne gaba ko akwai ɗan taimakon da za a ƙara ne ko mm. kuma wanda cikin zai iya ci gaba da ni saboda mata da dama suka rasa rayukansu akan bai sosai musamman wanda ba da kashi yake zuwa ba wanda su za su je su sa a cire musu ci. Hmm. to akwai idan kamar kwayoyin cuta suka shiga garin wannan barin da yawa mata suna iya rasa ransu wani hmm. lokaci ma an harba a rasa rai ba ana iya rasa ita kanta mahaifa hmm. to yana ɗaya daga cikin manyan matsalolin da mata ke samu kadai idan ciki yana ɗan ƙarami. Ɗan ƙarami. Eh. Muna faɗakar da su cewa su zo asibiti suna ko suna tsammanin suna da ciki sun ga sun fara da jini. Hmm. Sai a duba a ga wani taimako za a iya yi musu don kada hmm. abin ya samu irin wa'annan matsalolin na ko rasa ransu ko rasa mahaifarsu da sauransu. To yanzu misali eh, a yawa eh. Kuma mm-hmm. Eh ina jinki. Hello? Eh ina jinki. sai kuma yawwa sai kuma wata matsala kuma da akan samu shine ta zub da jini bayan haihu mm. akan same shi a mata da suka haihu so da yawa ko kuma sun haifi yan biyu ko kuma sun haifi ɗa mai girma idan cikin su yayi girma sosai so akan samu wannan matsalar na zub da jini mm. shi ma shi yasa so da yawa ake faɗakar da mata maimakon su haihu a gida ya kamata su zo su haihu a asibiti ba wai haihuwa gidan ba zai yiwu ba zai yiwu amma amfanin haihuwa asibitin idan kamar mace ta haihu ta fara zub da jini akwai taimakon gaggawa da za a iya haɗawa a lokacin a yi mata jinin nan ya tsaya saboda mm. zuci jini abu ne da ɗan take zai iya hallaka mutum. Amma idan ta haihu a kafin har a tattaro mutane a zo asibiti ta da jini sosai sai da mm. yawa sai su iso a galabaice daga nan ma za a iya rasa ran eh. Yawa. To majority of wa'annan matsalolin na wurin haihuwa ana iya preventing ɗinsu idan matar ta haihu a asibiti inda za a iya gane menene matsalar da kuma eh. abin da za a iya yi. Eh, To amma misali uh, kamar yanayin rayuwa na abin da za ta ci abin da za ta sha da yanayin uh, jin daɗi ko rashin jin daɗi yana taimakawa ko kuma yana kawo matsala? Eh gaskiya cin abinci ya taimakawa sosai mutum na da ciki. Musamman a wurin ɗan saboda abin da uwar ci, shi zai je ita ce ci tana ci makanta kuma tana ci ma yaro. Mm. so musamman ana son mai ciki ta kula da kanta ta ci abinci sosai saboda idan mutum na da ciki akwai wasu abubuwa da jikin shi ke bukata hmm. don kula da jikin shi da kula da lafiyar yaron da kuma yaron yana amfani da su wurin kara girma da sauransu to muna hmm. faɗakar da su kan cin abinci da sauransu in kuma suna amai ko suna da wani matsalar da zai hana su cin abinci shi ma ana magani shi sai su faɗa ana gaya musu su dinga faɗa asibiti ana ba su magani shi idan mace ba ta cin abinci sosai ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawowa shine kankancewar yaron mm. sai yaron ya zama ɗan ƙarami ya kankance nan kuma da rashin jini ita kanta jikinta tana buƙatar jini da sauransu idan ba ta cin abinci sosai za ta samu rashin jini mm. ƙarancin jini ɗan mm. zai iya kankancewa Eh. yawa kuma ba a san mace ne ciki ta kasance ba ta da isasshen jini sanda take da ciki saboda duk sanda aka zo haihuwa za a zubda jini mm. idan ta zo ta fara nakuda ba da isasshen jini dama a jikinta kaɗan za ta zubda ya zama mata matsala a jikinta eh. yasa ake so mace ne ciki ta ci abinci sosai ta kula da lafiyar jikinta yadda in ta zo nakudan ba ɗaya preparation da ake yin mace na da ciki mm. dan ta zo ta haihu lafiya ne eh. to da kada ta zo ta fara lebo babu karfi ko babu jini dan ya kankance yana shan wahala duk zai iya kawo matsala eh. to to misali yanzu ah, kuna ji ku likitoci ah, misali ya kuke tunkara ko kuma yadda ake maganan cewa ah, mafi yawancin irin waɗannan matsalolin sun fi yawa kewaye da mu a irin 'yan kasashen mu dinnan na afirka masu tasowa eh gaskiya sun fi yawa mm. sun fi yawa sai na farko Mm. duk da yadda ake faɗakarwa mata suna zuwa asibiti ana kara faɗakar da su mm. idan aka duba kamar namban matan da ke da ciki da suke zuwa awo a nan ƙasashen mm. kai yawan matan da ke zuwa awo a wasu kasashen ba da suka ci gaba to na farko kenan kuma a lokacin awo ne ake faɗakar da mutane ga 'yan matsalolin da za ku fuskanta ga yadda za ku kiyaye da su kaga eh. waɗanda ba su zo awon ba za su iya fuskantar wa'annan matsalolin shi yasa mu a nan a nan garuruwan da kamar sauran garuruwan ba suke fuskantar wa'annan matsalolin mm. sa'annan kuma ga yawan ruwa mm. idan aka duba mu nan za a ga mace ɗaya ta haihu su bakwai takwas mm. wata har goma biyu amma su can yawan haihuwansu bai kai haka ba kuma idan mace ta dinga haihuwa da yawa da yawa matsalolin tana ƙara haihuwa matsalolin na ƙara taruwa to za a ga ko saboda wannan mu muna da wasu matsalolin da su can ba su da shi mm. sannan kuma idan aka tashi haihuwa wasu matan namu duk da sun samu matsalar a wancan haihuwan za su kuma haihu a gida ba za su zo asibiti inda za su samu taimako ba wasu kuma sun san akwai inda za su samu taimako amma ko saboda ba wanda zai kawo su ko babu wani namiji mm. kusa da zai da zai yarda cewa ba izinin su zo ba mm. kuma ba su da hali ko saboda kuɗi ko transport to za ka ga saboda wannan kuma sun kasa zuwa asibitin by the hmm. time suka samu kuɗi ko hali ko damar zuwa asibitin sun ciwon ya yi nisa sun da labaita eh. to shi ya sa idan aka duba ko da level of care su can matsalolin nasu bai kai yawan irin namu ba sa'annan hmm. kuma ga genetics hmm, kowa genetic ko ma'ana yadda mutum yake biyo a jikin shi eh, mu eh, daban muke da yake biyo dangi wasu ciwukan da za su kama mu Na'am? Yanda yake biyo asalin yanda mu yake. Ba lalle ba ne su su kawa. Eh. Yawwa wasu ciwon da za su kama mu nan ba lalle ba ne su su kama su ga kuma environment mu. Mm. Infection da malaria ta wasu su can ba su da shi kuma duk mm. wa'annan na iya ƙara ƙara sa masu ciki samu ciwuka kala-kala. Da eh. duk wa'annan abubuwan su ba su da shi to idan aka duba overall za a hmm. ga su can kasashen da suka fi mu ci gaba hmm. yawan ciwace ciwace da lauyukan su na masu ciki hmm. ba lalle bane ya kai namu namu eh, eh. Ah, me zaki ce wa matan mu musamman irin matan mu a Afirka din da suke da wannan matsaloli haka da ake samu shawarar shi ne idan mace tana da ciki ya kamata ta zo awo mm. a awo za a gaya mata irin matsalolin da za ta iya fuskanta a wannan cikin da yadda za ta kiyaye su da kuma in sun faru ga yadda za ta yi mm. now more important ma zan zuwa awo ne haihuwa asibiti saboda matsalolin da yawa da ke janyo mace ta rasa rayuwarta wurin ciki suna faruwa ne a yayin da take naƙuda ko kuma dab da bayan ta haihu idan suka mm. haihu a asibiti a lokacin ne idan har ana buƙatar aiki mai gaggawa to yanzu nan za a tattaro mutane a zo a yi Allah ya sa a ceci a lokacin mm. amma idan suka yawa a gida nan ake samun matsala har kafin su zo su samu taimako a asibiti na biyu kuma shawarar shi ne wasu matan suna zuwa su haihuwa asibiti sai a ga da kyar Allah ya sa a ceci ransu mm. sun kusan mutuwa amma ba su mutum ba su, irin wa'annan matan su da yawa sai a yi musu bayani a ce to ga abin da ya faru ana ba ta shawaran kar ta ƙara samun ci mata da yawa ba sa bin wannan shawaran hmm. kuma idan suka kara samun ciki sai matsalar ta fita da hmm. to shawaran shine duk wanda aka ba shi shawara ai amfani da um, tsarin iyali hmm. wanda aka ba shi shawara aka ce ciki ya zama hadari a gare shi to ya hakura ya eh. saboda in ko ya samu ciki za a iya samun matsalar za ta iya daukar rai ransa eh kin an yi ba sanadiyar rasa ran shi eh an yi ba ba kenan to gaskiya a dinga amfani da tsarin iyali a hmm. kuma zo asibiti haihuwa a da shawaran da likitoci suka bada antenatal eh to to muna godiya sosai Dr. Aisha Abdulrahman sai wani lokacin Allah ya kai mu ko mun goje da kika ansa a gaggauce to na gode wa to kin ji tattaunawa dai kan ko in ce mm. ma sauraro sun ji tattaunawa mm. <laughs> to amma yanzu misali safina ta yi wasu maganganu guda biyu da kila mu dan tofa albarkacin bakin mu akai mu ji mm. eh, ta ce yawanci rashin zuwa awo ɗaya daga cikin manyan matsaloli na biyu yawan haihuwa wata ta yi bakwai wata ta yi sha biyu ba tare da kakkautawa ba ko kuma na uku ta ce za a ce mai mu ce gaci kina da ciki in kika haihu wannan ki bari saboda ta gaba za ta zo miki da matsala hmm. sai a ce sam to me yasa ake cewa sam din ne yawa to yawanci kin san an mutane sukan hada abubuwa a gwamutsa maganan al'ada Usman da kai wanda inda na sani eh. ba ana magana an yi magana sai a ce karkara karkara gaskiya ba fa hmm. karkara bane kadai dan ni eh, wannan wanda na sani cikin birni ne cikin gari ne hmm. wata su kaman abun kunya ne in mace ta je asibita. ta haihu kaman ki haihu cikin ɗaki kamar shine idan ma aka zo barka a a asibiti lallai kuɗi mm, gare ku lallai kuɗi gare ku har da zuwa asibiti kuɗi gare ku shi yasa kuke zuwa eh. asibiti to kaga wannan ba gaskiya abu ne an zamani ya zo an ci gaba bai kamata a ce wai abin da iyayen mu suka suka haife ka shi ma kai ka ce sai ka maimaita kuma kuma ma abin da wannan haihuwar to ka haifi mm. ƴaƴa ma su zo shi yasa Usman ka san kullun abin mm. da ke ban mamaki kamar cikin gari za ka ga yarinya karama mace shekara biyu uku ka ganta tsakiyar layi tana tafiya eh. uwarta ta ganta tana ina tana ina saboda tana cikin fama da wani wani dan karami eh kila dan shekara daya wato abinda kike magana ina fahimce ki wato magana ma tarbiyar da zaka ba su balle lafiyar ka kai ka ki zo ki tsugunna mijinki mm. aure zai je yayi eh tafa ah, ah, to ya <laughs> ce ba zai zana da ke da lura ba ai kawai ai kawai <laughs> kisa ake san a kula din aka kula lafiya uwar jiki ce eh sannan kuma karshe sai mm. ki ga matan su ne suke zama suke karba abin daga karshe da matsala ta zo namijin shi kamar yadda kika ce ya tsallake ya sake aure da mm-hmm, su. to ya mm-hmm. kamata duka a kula su ma maza su kula da wurin barin matan su je su yi abin da ya dace na awo da sauran su mm. to duka da nan zamu dakata a madadin safinatu sodan sai Julie Lazarus Gresham wacce ita ce ta bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Aidin Utuko da duk wanda suka taimaka shirin ya kammala Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke ce Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Yau da gobe muryar Amurka na kiran yau da gobe shirin su Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.